يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا ال داود شكرا وقليل من عبادي الشكور waɗannan aljannu suna yi wa annabi Suleiman duk abin da yake bukata na gina masallatai da fadoji da abubuwan da ya ga dama na zane da abin da ya ga dama na manyan kwanukan abinci kamar tafkin ruwa mai girma da tukwanen dafa abinci waɗanda ba a iya motsa su saboda girman su muka ce da su ya ku iyalan annabi Dawud ku yi godiya ga Allah akan ni'imomin da ya maku domin kaɗan ne daga cikin bayina suke yin godiya akan ni'imomin da na masu.